الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai katun 'yan gbama bai gube ci daga katun littafin alkawa'id wal usul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah da 'yan gbama bai gube ci ko man ga man adda an gairihi wajiban bi niyyati rujui alaihi raja wa illa fala man adda zanen gagbatawo ko wajin an an gairi yayi biyu ko ya zanruci na jinya na bane ne ne wajibi ta tubo na biniyyatin ruju alayi da niyyan ulu ìṣẹ̀bù ṣe àdá alágbàtà wọn àwọ àyàwìn raja ko ga je baji wa illa fala mana kaga ni yawon na madaba sukun ọjà kí wọ́n ji nufẹ́ dalili ya ka'ida nan ba na cikin latin na gawa in arba na lakun fatuhunna ujurahunna aga ya yaye aga yabi yaye ko ni fashin ta ko in zagi shi ga gina ya yabi yaye fatuhunna ujurahunna ya gaji ya ewa laya ya gbata waya a sheikh abdurrahman bin nasir sa'id rahimahullah ga fa'iza, idza atil, al umm allati laysat fi hibali abi tifl raja'at bil ujrati alayhi babaji shishi unje ni ko imin ma de wa magiyu amma ba na be ni ne biya gan ko ko bagi na imin na ya imin na mai biyanwai kanga na a ganzo na imi be da amagi wale ga na imi amagi ba ni da na. za a yagi yau? na ko amma ga wale nan na ga yagi be nan na da ismatuyin babayen yin no biya wanda karkashiyan ebu ya fayo biya ebogo inzagi nage yubi eba na fi wo gbata yuyan ebe na we laya ejinne yana ko jiga ni ako inzagi na yaye yu in the name of kiyo wani yangi ya yaji wani langi ci ya na ji ko amma eba ga kijin eba ga gbatawo hmm? amma inzagi na gashi shi ci ga

a shek abdurrahman nasir sa'adi ke ga gan waka zalika cin gaga man adda an gairi yi dainan ligairi falau rujo zanen gawo bata ya zangoci on behalf of zangoci na ko da haƙƙi na wagan da takaza na yi tsohon wuce wa fura na wuya wancin ya da lawon miyami wani yana wunde na gada wani wa kulu zai masail izanawar rujo' nga de ni ga mu ga shi ba shi abe go goyen wa goyen misali ba iza ku ba shi shi ko na iza ku ba shi kan na ni ti fe bi ga ga Muhammadu da e wannan mabemi tsagu fuguni ta fi yana fefa na lamiya ni wa malade wa ni kaza kaza kaza ga yo ga murugutun ga to murugutun dana Muhammadu min Muhammadu o ga da ga milani ni wani nga yi niyan na ga mi biyo shi kenan mi ga yi amma mi ga yi mi ga yi beni ya tabar ruwin mi de tora tora wai mi sha wo yo bi haf no problem fa inna wa tabarru a lam yanwi an fa laysa lahu ruju abe ki wa ga de ni yake nan kaga wala niyan donduwa ko aw moli baga wa tarayu wa je baji ga ga goyewa ya anna wa yukiluhu wa lam zan lahu wa lam yanwi rujuan e bona Allah waje wakili a majizi ni ga wajiwa ko mm. kuma da ni wa shi bi gwa wa za bi kilafi min alai zakatun aw nahwiha mimma ya tajilaniya ma ban ya zaka fa innal ghayra idza addaha anhu lam yarja alayhi li'annahu qada'un la yubri la yubru zimmatu li'annahu lam yuwakkiluhu kibla ce siyan zakabi wa le gan zaka wa jawabi bitakin zaga da dukiya la zakau jikiyo la zakau wa ko misali bayanin nan makanta cici makanta cici mm. makanta cici egin do cici e lo makanta wuce da ajin accident ko mini mm. manyan makanta jo ko management makanta wani egin na ajin accident don suna sai lagin na sai asibiti mm. a lulu asibiti a catu shi yin yi ukan ta wa gwayo a ci bai layu aka zaji aka zaji aka zaji aka zaji wunji hankali a zane wo ba ta na ni nan wani ziyo yi management makanta ko yi man nan yi ibe ni ya tabaru ijo itwara itwayu yawa asirin lahibul musulmina ko anje amma ga gano yanayi ni yana ajiyan na jiyagin nan na babu gabi Ba buga kijin ba buga ba tawo ta ba buga don ga ba tawo ebo na jin na ji on behalf ko odon ja taukila ne kuyo ko so wale ba nan na ji gafi nan nga don الحافظ ابن رجب الحنبلي وإذا قضى عنه دينا واجبا bi gairi izni fa innahu yarja bi alayhi fi asihir riwayatayn yan doci ne wajibi ta tubo ko ya gbata ne wajibi ta tubo nan wani zaga shi ta wa gbata yawe a ga yana ya sau riwayatayn bar maza bai ma Muhammad ibn Hanbali wannan ya zashe bashi ga wa dogo yawi wa wal mazhab inda inda al-khulq wa al-baqi wal qadi wal aktharib wa ishtara al-qadi yan ruju' amma alqadi abu ya ala nga sharatu yon son na lewo caji kan gana wi be ni en ya dikiyo lani yani misali bani wadeimi ko wadekiyo wadeimi wati da tumba wa malaji wa malaji ai mi tuya a ah! a shan wunga ke wunga ga za kan zaga wunga a jin wushi ebi kuli galo mini wuji ebe da emi aji kiyo emi azu alabe na ga aji yi ciye lozu na ko ọwọ́ ẹ̀ pátá yí ń lọ kó ìzàjì nana kìnnà sukun ń lọ gan dà ṣe nígbàtà àgá a ga kunyawa ufe mawa bai ya ci cashi in ma wannan macashi ya wannan waga da mu wato ga shi shi zunyo ko wato ga yawa ci da shi so ka waga da shi ini ga wato tun bata nan ci agwai na wuce yi wa man yi na kai da wa man aki wa mayi adi an akhi wajiban kwale ga ngade ni ya rujo talib kọ́mọ inú wọ̀nyọ̀ tó jẹ́ ẹni wọ́n ci máa zọ ní wọ́n ci da ṣe yí wọ́n dé ẹjú mọ́tò zakanzan ẹni azọ wọ́n mọ́ mọ́ wẹ́ 1700 na wọ́n yá ṣe ní gálọ́ ní nínú ẹgbọ́gọ́ ìmàlẹ́mì ànígbá ní kó àwọn ọmọ ọ̀gá bí àwọn ìdíye ọ̀lẹ́mì àmì ẹgbọ́n ya. e ba ga gan ya layi i'i dole su ga ta yin zagin nan wayu amma yin zagin na ga ga a e wuci nan wuci da da na mutore to ya we ba no dogo wala je ba ni a wale ni ya roji wu yan wa gwe wu de ni wuci tsa no problem ko ji fahimta yin ganin gabe da ku to ka'ida nan man adda an gairihi wajiban bi niyyati ruju'i alayhi raja'a wa illa fala hmm? ale gan e kama ga fi masailu na jo sarawi alqaida sai ya liri ga katin jawabin nan ko ba na yi gajin da ne Allah ba mu da ba na mai gaci mai cinin Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik